من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأكوان المشرك بنوره كل مكان الحي القيوم الموجود بحق قبل الدهور والأزمان والباقي بحق وكل من عليها فان نحمده سبحانه بالقبل قبل اللسان ونعوذ به من فتنة المال والجاه والنساء والسلطان ونرجوه الإثمة والثبات على الإيمان والسلامة في الدين والأبدان وأن يختم لنا جميعا بكتابة الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الديان دان له كل حي والنجم والشجر يسجدان وخدع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان رفع السماء بلا أمد ووضع الميزان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان المتمم لكل الشرائع والأديان المؤيد بروح القدس والناطق بأفصح وأصدق لسان المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن والهان على كل مسكين فقد الحنان الهادي بنور سنته كل تائه وحيران الرؤوس الرحيم بأمته والشفيء إذا نسب الميزان صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي بوتر ربيع الأول hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai ga hudu ga watan 11 shekara goma sha ainihin wato tara a wannan masallaci na Abu Ubaida Allah ya kara masa yadda inda aka fi sanin shi da masallacin Malam Khamis Al-Misri da ke nan bypass inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malamin a cikin usmanu khamis allah ya tsare mu allah ya tsare shi mai suna hukubatun min tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn sana 61 mai bugu irin nawa muna shafi na 67 kuma wannan shine dalasi na 19 da zamu tashi muna cikin abin da ya shafi al'ahadasu abin da suka faru a zamanin sayyidina umar mun yi magana akan abin da ya shafi mauki'a ta ƙadisiya sannan da kuma mauki'a ta ajnadi sannan da kuma fathu baitul maqdis ko ka ce fathu baitul muqaddas wanda ka faɗa yayi sannan yanzu za mu tashi fathu tustu ko tustara wasu sannan wa asr al-hurmuzan bude tustar da aka yi da su da kuma tsare hurmuzan da aka yi a shekara ta sha bakwai sababu ha dalilin ta shine annan yazdajir yazdajir malikal furs ɗaya daga cikin masu mulki na farisa kana yuharriju ahla farisi farisin ya kasance yana zuga mutanen farisa alal arabi kan larabawa at-tahridu shine zugawa kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu harrijil mu'minina alal qital hatta naqadul uhud hasse da suka warware alƙawari allati kanat bainahum wata take tsakanin musulmi me yasa ya ambaci larabawa a lokacin saboda galibin waɗanda suka fara yin musulunci a farko su larabawa shi yasa za mu ga Allah ta'ala yana cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan fiki minhu Allah shine wanda ya turo annabi wato al'ummi ana kiran jama'ar a ce mata ummiya saboda galibinta bata iya karatu da rubutu ma ko da ka samu an ce maka akwai wani da wani wannan annadir ne kalma abin yake kaɗan ne kamar babu shi ne da haka sai ce huwa allazi ba'atha fil na rasulan minhum ya tulu alaihim ayatihi daga cikinsu su ya yazo ya karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dalalin mubin har ce wa na minhum lamma yalhaqu bihim da haka karkashin wa akharina ne annabi ya nuna Salman farisi ya faɗa a cikin Bukhari da Muslim da wasu gurare cewa inda a ce imani zai kai saman tauraron surayya to sai an samu wasu mazaje daga cikin mutanen waɗannan wanda za su iya ɗauko imanin to sai yan shi'a suka rudu sai suka ɗauka saboda salmanin farisi daga farisa yake to su ne fa mutanen salmanin farisi ɗin ba su san cewa malaman hadisi in ka ɗauke na farko farko ba irin su al'imamu malik irin su al'imamu ahmad da makamantansu galibin malaman da suka zo cikin malaman hadisi na duniya da malaman tafsiri da malaman loga daga cikin farisa suke su al bukhari da muslim da makamantansu su tirmidhi su abu dawuda duk zaka da kowanne a ce maka kurasan da waye da waye da waye da waye wannan shine abin da mafi yawancin su ba su sani ba wanda suke bibiyar karatun mu na raddin da na fara bal na bil haqqi ala al batil nayi darasi guda goma akwai halka guda hudu da zan kalasa a ciki akwai wannan matsalar insha Allah zan tattauna ta to wannan shine to su kuma kafarai dama idan kai alkawari da su su warware alkawari wannan ita ce ɗabi'arsu da shaida qur'ani Allah ta'ala ya faɗi cewa allazina yanquluna ahadahum fi kulli marratin wanda za su walware alkawarin da kai da su a kowane lokaci wa hum la yattaqun kuma ba sa jin tsoron Allah wa ghayriha da waninta min al-ma'ariki daga cikin ma'arakoki da aka yi as-sagira at-qarama wa ta'aqadu suka kullu suka kulla ala musulmi a akan yakar musulmi walamma balaga al umar bin al-khattab lokacin da labari ya je wa umar dan khattab amara sa'ad bin abi waqas sai umar sa'ad dan abi waqas an yaba afa jaishan cewa ya tura runduna ilil ahwas zuwa ahwas bi iza il hurmus kusa da ainihin wato hurmus fa ba asa sa'adun an nu'mana bin muqarrib sai sa'ad ya tura nu'mana bin muqarrib فلما وصل النؤمان لوك سند النؤمان يكي إلى رام هرمز رام هرمز شيء هذا ما قد سوى إيه قد سكما لما نسك فار ربوتو أكن أبن لي شافي مسألة والحديث أكون ببما لم يسكن نسب سعفي الرام هرمزي وخرج إليه الهرمزان في هرمزان يفتع وتقاتل معه في يكي تعرض فهزم الهرمزان sai aka karya hurmus wa farra sai ya gudu ila tustara zuwa tustar walahi qabihil muslimuna musulmai suka riske shi hatta hasaruhu hunaka hasiri suka tsare shi a can wa kasura alqatl yaqi ya yawaita ko kisa min alfariqain daga bangarorin guda biyu hatta qala almuslimuna lil barra hasiri musulmai suka ce wa barra bin azim wa kana mujabud da'wa satin da ya wuce na faɗa na ce sa'ad bin abi ƙasa ne to barra'u shine mujabud da'awa da haka gashi nan a lamba ta uku a ƙasa cewa urifa annahu mujabud da'awa shi barra'u an san shi shine mutumin da aka ce masa mujabud da'awa da haka bai taɓa yin addu'a ba Allah subhanahu wa ta'ala yi wani abu Allah bai ba min hadisi Anas bin malikin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yati annabi ya ce cewa kan min ash'asa adbara zi umraini so da yawa zaka ga mutum yayi gizo yayi kura amma la uba lahu zai zo waje babu wanda ya damu da shi amma lau a ƙasa alallahi la'abarra. da wata matsala za ta faru ya rantsi da Allah ya ce Allah sai ya yi kaza ko Allah ba zai yi kaza ba sai Allah ya barrantar da shi annabi ya ce minhu daga cikinsa akwai albarra'u bin malikin barra'u bin malik yana daga ciki da haka sai ce ya barra'u aqsim ala rabbika kai rantsuwa akan ubangijinka cewa la yahzimannahum lana lalle sai Allah ya karya mutanen nan gare mu wa qala sai sa'ad barra'u bin azim bin malik yake cewa akwai dan uwansa barra'u bin azim shi wannan barra'u bin malik yace Allahumma azimhu lana Allah ka karya mutanen nan gare mu sannan wasta shi kuma Allah ka sa in yi shahada wa kana al-barra'u yawma idan barra'u a ranan qatala aksara min mi'ati rajulin mubarazan ya kashe sama da mutum ɗari da aka yi fito na fito gaba da gaba fa hazama Allah al-hurmuzan Allah ya karya hurmuz wa qaumahu da mutanansa hatta daqat alaihim biladuhum har sai da garuruwan su sai musu kunci wa talaba rajulun wani mutum ya nema min al-furs daga mutanen Faris al-amana cewa a bashi aminci min abi musa al-ash'ari daga abu musa al-ash'ari fa atahu al-amana sai ya bashi amana fasara sai ya kasance wannan mutumin ya dullu shi ya dullu musulmi shi yake nuna wa musulmi alama kanin ya dukuluna akan wajen da za su shiga minhu ila baldatin zuwa ga wannan garin wa huwa madkhalul ma'i ilaiha shine wajen hanya ce ta kamar yanzu a garin na za ka samu akwai manya-manyan kafin na ruwa da aka yi a ƙasa aka aji kuma sai kaga hanya ce ta ruwa amma za ka iya tafiya a tsaye saboda girman fayar to irin wannan hanyar to na da ba al'umara'un nasa sai shugabanni suka shirya mutane ila zalika zuwa ga wannan fanta da ba jama'atin sai wasu jama'a suka shirya min shuja'an daga cikin sadaukai fa fadakalu ma'al ma' sai suka shiga wannan hanyar tare da wannan ruwan wadalika fil layli kuma wannan a cikin dare ne fa yanzu a zo hanya ta ruwa ta kar da daddare a ce ana so ka bi wajen ai ga sai a hankali waja'u ila al-bawabin to ta wannan hanyar suka shiga har sai da suka zo ta wajen kofar inda ake gadi suka samu masu gadin kofar qataluhum suka kashe na kashe wa fatahul abwab suka bude kofar wa kabbara al-muslimuna musulmai suka yi kabbara wa dakalul bilada suka shiga waɗannan garuruwan wa dalika min waqtil fajr wannan ya faru ne gab da lokacin sallar asuba wa shagalu suka shagaltu bil da yaqi hatta tala'at alaihim ash-shams har sai da rana ta kullu wa lam yusalli al ko sallar asuba ma ba ai ba dan ba lokacin da za a yi dan wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka to shi ma sai idan sallar za ta yi sannan ake yin ta a halin yaƙi ko kuwa shi yasa a halin yaƙi Allah sai da ya je ƙarshe ya ce waddan ladina kafaru ta takfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fa yamiluna alaykum mailatan wahida a yaƙi ma Allah ya ce jiran suke kai ku dan rafkana ko yaya take su zo muku muku kwaf daya Allah ya kiyaye qala anas anas yake cewa hadartu na halatta inda munahadatu hisnin lokacin da aka yi muƙawama aka yi wato ba hamata iska a wajen wannan ganuwar ta tustar inda ida'atul fajr lokacin da hasken asuba ya haskaka wastadda isti'alul qitali wutar yaƙi ta tsananta falan ya ƙabiru ala salati da haka musulmi ba su da ikon da ma za su iya tsaya fi sallah falan nusalli ba min salla ba illa ba'da tifa'in nahari sai bayan da wuni ya daukako fa na ha muka sallaci wannan wunin wa nahnu a abi musa muna tare da abi musa fa futiha sai aka buɗe mana wato sai muka samu nasara wa qala anas sai anas yake ta wa ma ne bi tilka salati duniya wa ma fiha gashi dai sallah ce da muka yi ta gari ya waye amma wannan sallar farin cikin da ne a ranar bayan mun yi wannan sallar ya fi mun duniya da abin da ke cikin ta me dalili saboda addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu nasara ya samu ɗaukaka shi yasa za ku ga a suratul rum da Allah ya ba da labari cewa alif lam min gulibatur rum fi adanal ardi wa hum min ba'da galabihim sayaglibun fi bid'i sinin sai ce lillahi al'amru min qabli wa min ba'd wa yawma idin yafrahu al-mu'minun a wancan labarin da Allah ke bayarwa rikici ne aka yi tsakanin masu addinin sama da masu bautar gumaka amma masu addinin sama sun fi alaƙa ta kusa sama da wanda ke bautar gunki bai da alaƙa da addinin sama da haka da wanda suke da littafi suka ci nasara a wannan ranar Allah sai ce wa yawma iji ya farahu almu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha'u da haka sai zamanto rawahu al-bukhari mu'allaqan al-imam bukhari ya rawaito wannan hadisi mu'allaq ya kawo shi kitab al babu bab as-salati inda munahadat al-husuni wa tuqbayl al-hadith ya kawo shi a hadisi mai lamba ta 940 da ainihin wato biyar da haka shi kuma hadisi mu'allaq shine hadisin da al-imam al-bukhari zai kawo shi alladhi hudifa min bidayati isnadihi wato wanda aka shafe a farkon isnadinsa rawi ɗaya ko mafiya yawa ta ɓangaren shi wanda yake malamin ainihin wato hadisi ne ko abokin littafi ya kawo hadisi ya cire isnadin hadisin ko ya kawo hadisi ya cire masu ruwaya da yawa shine mu'allak saboda in ya kawo shi wani guri ba isnadi to irin wannan hadisin zai kawo maka wani guri da isnadi shine mu'allak qala sai yake cewa wato wa farra hurmuzanu hurmuzanu sai ya gudu ila ƙal'ati zuwa wata gona ahu jama'atun min al jama'a daga cikin sadaukai suka bi shi fasara yarmi bi to daga inda yake sai dinga harbo kibiya fa asaba al-barra bin malikin sai sabu barra bin malikin dama yayi addu'a ya ce Allah ka sa in yi shahada kuma shi idan yayi addu'a Allah subhanahu ta'ala yana karɓa. wa ata bin sau. sannan ya sami ata bin saw fa qatala kuma sai ya kashe su wa qala lahum al-hurmuzan hurmuzan gonar da ya je shiga ya harbo cibiya ya kashe mutum biyu yana ciki yake cewa musulmi inna ma'ini a tasahamin yace tare da ni akwai kibiya guda ɗari wa inni la yataqaddamu ilayya ahadin minku yace ba kuma wanda zai taso daga cikin koyo kaina illa ramaituhu duk wanda kuma na harbo sai na same shi da kibiyar da sai na kashe shi sai yace fa ma yanfa'ukum me zai muku amfani fa ma yanfa'ukum ba zai muku amfani ba asari tsare ni in qataltu minkum mi'ata rajul idan na kashe mutum ɗari a cikin ku kuka kama ni kuka tsare ko kashe ni to me amfani shi kun fahimta yana faɗa musu cewa inda nake akwai kibiya guda ɗari sannan yanzu na harbo biyu na kashe muku mutum biyu akwai rago guda tasa'in da takwas za ku iya kawowa kaina amma ku sani kafin ku kawo sai na karasa kashe mutum tasa'in da takwas sun zama ɗari ya ce in kun kama ni kun tsare ne ko kun kashe ni me amfanin kun kashe ni na kashe muku mutum ɗari a cikin ku me amfani daga nan za ka fahimci abin da ake yi na hauka shine da wanda bai san bala'in ba in yana zaune a najeriya in ya ga wasu na yi a san wani waje sai ga abin yana burge shi sai da bala'in ya zo nan sannan ya gane bala'i wani ya je ya dasa bam a wani waje da sunan wa addini su da suka je suka kai wannan halin sun kashe mutum goma ko sha biyar ko ashirin idan an tashi ramuwa in an tashi sai a je a kashe mutum ɗari biyar saboda mutum biyar ko goma da suka kashe yanzu waye ko kasuwanci ne ai ba wanda zai yadda ya ɗauki kuɗin sai sa sai inda ya tabbatar zai samu riba sannan yake saka to babun amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar gabaki ɗaya ya gina akan wannan idan akwai masalihu ayi abu in babu masalihu a bashi shi yasa malamai suka ce la yujuzu taghayyurul munkar banna bai halatta ka canza ta ba da abin da yafi bannan girma ga wannan ɓanna ce kana ganin ta ka tabbatar ɓanna ce amma idan ka taɓa ta ɓannar da za ta biyo baya ta fi wacce ka kawar to tada kana kallon ta ka bar ta ka zara mata ido wannan shine ƙa'ida yace musu ba zai muku amfani ba in na kashe mutum ko in kashe mutum ɗari a cikin ku ko ku kama ni ni kaɗai ku tsare a matsayin fursunan yaƙi me riba wannan ƙwari suka ce fama za wuri ridu to me kake nufi yanzu qala sai ce to amminuni ina so ku bani amana hatta usallimakum yadi har sai ni da kaina zan mi wuya. amma ina so fa tazhabu bi ila umar bin khattab kar ku kashe ni ku dauke ni ku kai ni wajen umar dan khattab fa ya hukumu fiyya bima sha'a na yarda in kun kai ni wajen umar in umar ya ga dama shi in ya gana tantance ya kashe ni ya kashe fa ajabuhu lidhalika kuma suka amsa masa haka kaga tun da sun yi wannan alƙawarin da shi ba za su ci amana ba saboda mai gidansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama allah ce masa yau fa imma wa imma ta kafan na min qaumin khiyanatan idan ka kulla alkawari da wasu mutane ka ga tace tacen su alamar za su warware alƙawari su ha'ince ka allah sai ya ce wa annabi fambis ilaihim ala sawa alƙawarin da kuka yi da su ka ce musu ka fasa amma su shirya a ko da yaushe yadda kake jin cewa za su iya kawo maka hari kai ma za ka iya kai musu da ba kyau annabi ya alƙawari da su bagatatan ba sa tsammani kawai saboda ya ji labari ba tare da ya kira su ya ce ya warware alƙawarin ba shi kuma ya kai masa hari yin haka sai Allah ya rufe da ayar inna Allah la yuhibbul qa'im Allah bai san mutane waɗanda suke maha'inta ne shi yasa al-sulhul da aka yi abubuwan da aka yi ba su yi daɗi ba amma daga ƙarshe annabi cewa yi a ya riga ya alƙawari ba zai warware ba kuma ya san Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi shi yasa inna fatahna laka fatahan mubina da Allah madaukakin sarki ya faɗa malamai suka ce wannan fatahun mubina din da aka yi da Allah ya yi annabi shine sulhu da aka samu a Hudaybiya cewa za a yi shekara goma ba a yaƙi ba tsakanin nan bangaren da nan bangaren mutanen da aka zo da su a ɗaure suna kuka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sulhu suhailu ya ce to ka ga yanzu alkawarin da muka yi da kai zai fara aiki annabi ya ce wa'annan mutanen a ɗauke su a koma da su sahabbai hankalin kowa ya tashi gashi suna kallo ɗan uwansu ne musulmi sun gudo daga cikin bala'i suna ganin sun zo nan inda sun tsira gashi shi kuma annabi ya riga alkawari daga cikin sharaɗin in wani ya gudo daga madina daga makka ya taho gurinsu annabi zai miƙa ya ci ya yarda sannan su idan wani ya tashi daga madina ya shiga makka za su riƙe shi ba zai koma ba duka annabi ya sa hannu ya ci ya yarda ana gama sai ga wani sun zo da sarƙa a ɗaure sun gudu sun zo sun faɗa gaban annabi suna kuka cewa annabi ya taimake su a bajan a suhaila ya ce to yanzu sulhu zai fara aiki wayannan ka ba mu so mu tafi da su annabi ya ce ga sanin ku tafi bai hankalin kuwa ta shi ya rasu lallahi yanzu za ka miƙa su annabi ya ce wallahi na alƙuri ko ba zan saba sallallahu alaihi wasallam wayannan mutanen da annabi ya haƙura ya miƙa su da aka tafi da su suna cikin tafiya wayanda aka miƙa su tafi da su kaga shi ba ya miƙa su ma sai suka yi mamaya wayanda suke hannunsu suke rike da su suka kashe na kashewa masu guduwa sai suka gudu su ne suka gudu suka je suka kafa gari tsakanin makka da madina wanda hanyar da take baro da kai daga makka ta zo da kai sham daga ina ne amma haɗa ce ta kasuwanci wanda duk wanda zai bi wannan yankunan sai ya bi ta wannan wajen to sai suka zo duk wanda ya hijira a wannan lokacin ba zai yi madina ba bayan an yi wannan sulhu saboda in ya je madina in suka tashi suka je gurin annabi ya bayar da shi shi kuma annabi ya alƙawari zai ba to sai ya ki zuwa madina sai ya tafi wajen wa'ancan da suka kafa wancan sansanin to ana nan ana nan har sai da suka taru suka yawa da suka taru suka yawa to daga nan kawai sai suka ɗaukan makansu alƙawari duk wani ayari na kasuwancin shara da jinki sai sun tare a ɗan wannan lokacin shi kuma annabi yana ci gaba da harkar karanta wasa tunda ba a ƙarƙashinsa suke ba a can wani waje suke zama ba a madina ba kaga ba sa ƙarƙashin control ɗinsa na ya sa su yi ko ya hana su to su da kansa da suka ga bala'i yayi bala'i harkar kasuwanci ba komai ya tsaya suka je suka samu annabi a madina su ƙureshawa suka ce dan allah musulmin da suka taru a can wajen yanzu sun yadda su taso daga nan gaba ke su dawo madina wata magana yanzu babu ita in mutum ya taho daga makka ya taho madina ba za su biyu ba su ya koma su da kansu suka yadda da wannan to amma kaga Allah ya ce wa annabi inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah bai san mutanen da suke maha'inta mu kuma yanzu ha'inci ya riga ya mamaye rayuwarmu mu illa man rahima rabbuk sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa rahama walamma wasalu yayin da suka kai walamma wasalu almadinata lokacin da suka kai madina qasadu manzila umar sai suka dumfari gidan umar falam yajiduhu basu samu umar ba wa akbaruhum aka ba su labari cewa annahu fil masjid umar yana cikin masallaci falamma qasadul masjida lokacin da suka damfara masallaci wajaduhu na'iman suka samu umar yana bacci fi nahiyatin minhu a wani bangare na masallacin fa qala al hurmuzan fi hurmuz yace aina umaru da yazo masallaci kaman yanzu mutane na zazzauna haka ga wani yana kaza wani yana kaza ga wani tun ya samu wani bangare yana masallaci yana kwance kaga in ba sa'a ba ba za ka iya sanin kowa ba da ya shigo da ya ga mutane ai duk ba wani bambanci ga wani wannan to ina umar din yake a asharu ilayhi sai suka masa ishara wa kafadu suka sassauta aswatuhum muryansu hatta ke zuhu ta yadda ba sa so yana bacci su tayar da shi kaga wani ne kafa zai biya ma fa sai ya ce aina hujjabuhu wa aina hurrasuhu ina masu gadin shi suke ina masu kula da shi qalu suka ce laysa lahu hajibun wala harisu bai da mai bashi kariya ba dan tsaro fasai qada umar sai umar ya farka min aswaqihim daga sautin kaso wastawa sai daidaita jalisan yana mai zama faqila lahu sai ce masa hadal hurmuza wannan hurmuz ne aka zo da shi faqala umar sai umar ce ma hujjatuka me hujjarka wa ma uzurka fi naqdika al-ahda ne uzurinka wajen warware alƙawari marratan ba da marra lokaci ba lokaci akwai lokacin da ko ka san mutum ya yi abu to kakan ba shi dama yi magana don yanke hanzari yanzu Allah da ya ce iblis ya sujjada ya ce ba zai ba ai Allah ya fi kowa sanin dalilin da ya sa mutum amma saboda yanke hanzari sai da ya tambaye shi ya ya iblis ma mana aka an tafi da lima khalaqtu bi yadi yasa za ga in an je kotu ko alƙali ya san kayi laifi a gaban shi abin ya faru to shi dole yanzu yana a ya tambaye ka me yasa kai kara fa qala al hurmuzan fi hurmuzan yace akafu an taqtulani ina jin tsoron ka kashe ni kabla an ka gabanin in baka labari qala sai umar yace masa la taqab dalika kakka bi tsoron wannan fa talaba al hurmuzan al ma'a sai humar hurmuzan ya marwa li yashraba dan ya sha fa utiya bil sai aka zo da ruwa fa akadahu ya karbi ruwan wa ja'alat yaduhu udu. sai ya fara shan ruwan hannunsa tana makirkata wa qala yati inni akafu an uku uqtala ina jin tsoron a kashe ni wa ana ashrabu ina shan ruwan nan fa umar sai umar yace la ba'asa alayka ba abin zai same ka hatta tashraba har sai ka gama sha فألقى القضح في ورقد القرية والماء فيه درواء تسي ولم يشرب بغم شاما ko bai sha ba fa umar sai umar ya ce an hadiru lahu ma ku sake kawo masa ruwan ba ya ce a bashi ruwa ma an bashi ruwa zai sha hannunsa yana makarkata lokacin da hannun yake makarkata yace ina jin tsoron a kashe ni kafin in sha ruwan nan umar ya ce la ba sa aleka ba abin da zai same ka duk da haka ya kasa natsuwa ya yi da ƙwaryar wajen shan ruwan da ya wurgi da ita umar ya sake cewa a hadiru na an ku sake kawo masa wani ruwan wala tajma'u alaihi alqatl wal atsha umar ya ce kakku hada masa abu biyu ga kisa ga kuma tsananin jin kishirwa a daidai lokaci da farafa da an yi shirabal ma'a shi da kan shi ya watsi a lokacin ya haƙura da shan ruwan faƙali lahu umar sai umar ya ce in ni zan kashe ka faƙali al-hormuz sai umar ya ce in naka ka bani aminci hatta ashraba har in samu damar shirwa walam ashrab ban sha ba ba bayan haka faƙala anas bin malik sai anas bin malik yace haka ne ya kai amirul mu'min faƙala umar sai umar yace wai haka anas kai tanka ana u'minu ni yanzu zan ba da aminci ga man qatala madza'ata wal wal bara'a ni yanzu zan ba da aminci ga wanda ya kashe wato majza da barra'u bin malik thumma aqbala umar ala al-hurmus sannan umar ya fuskanta hurmus wa qala lahu yace masa kada'ata ni kai wudare wallahi la an illa an tuslima yace ni kuma dama ba za ka iya yaudara ta ba in ba rigar musulunci kasa ba an fahimta shi yasa zaka ga kowane mutum ana kallon yadda yake ne a masa. ya samu yanzu ba za ka iya mana wayo ba amma mun yadda abinda muke imanin shi in ka sa wannan rigar in ka zo imanin mu da addinin zai iya sa mu saki jiki da kai ko mun yadda ta wannan bangaren wani abu zai iya faruwa da mu amma kakka ka cewa in ka zo ka fara bayani duk wayanka duk turancinka duk bokonka billahi da ka fara bayani kafin ka dira na san inda za ka dira kenan sai dai kawai kyautata maka zato mu tafi a haka hatta ya qadi Allahu amran kana mafa'ula ko kuwa fa aslama al-hurmuzan sai Umar ya musulunta kaga wannan da ka fahimci cewa asali musulunci ba manufarsa ya zubar da jinin mutane ba shi yasa wanda suke zuwa su je daddasa bom da sunan addini idan ka je gidan rawa ka dasa bom ana rawa mutanen da ka dasa bom din nan suna rawa idan suna cikin banna ne daga nan in sun bar duniya sun tafi lahira sun tafi wuta taimaka ma shaidan kai a kansu ko gyara su kai taimaka ma shi ne aiki ne a ce wannan bala'in da suke ciki na saɓon Allah ka ceto su ka hana su tafiya wuta su tafi aljanna shi ne ka taimake su kuma ka turmuza hancin shaidan amma mutane na aikin saƙo ka zo ka kashe su akan saƙon sun tafi lahira sun tafi wuta taimaka ma shaidan kai kuma ba nasara kake ba shi yasa mutane da yawa sun ma abu sallallahu alaihi wasallama wanda ya kamata ya kashe su amma da ya samu dama a kansu bai kashe su ba kyale su ya kau da kai a kansu walamma qila lahu aka ce lokacin da aka ce mahuzu lima lam tuslim min qabl ya baka musulunta ba kafin wannan lokaci qala sai kashi khashitu an yuqala aslama khawfan min as-sayf na ji tsoron kada a ce na musulunta ne saboda tsoron makami wannan ya zo cikin tarihi tabari a cikin wato abin da ya faru na hadas a shekara ta sha bakwai fi amur ramad shekara amur ramad sana shekara ta ramad shi ne wato toka a shekara ta sha takwas sun miya bi amir ramad an kira ta amir ramad ne annan arda wadda saboda ƙasa ta yi baƙi min ƙillacin matsar saboda ƙarancin ruwa Hatta a da shabihan bin لونها Haske da launin ƙasa ya koma كمان launin toka. wastamarra hadal halu wannan halin ya ci gaba tis'ata ashhurin har sai da ya kai wata tara fa kataba umar ila abi musa bil basara umar ya rubuta wa abi musa a basara wa ila amr bin al-as ya rubuta wa amr bin al-as ya kulu yana cewa ya gausa li ummati muhammad ya wayo Allah ya kawo agaji ga al'ummar annabi muhammad wannan ya gausahu nuduba ne a wajen malaman nahawu da ma'anan al-i'anatu wan nusra wa karajan nasu mutane suka fita listisqa idan neman shayarwar ruwa wa karaja umar ma'ahul abbas umar ya fita tare da wato abbas amman nabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifin annabi mun ce ko da annabi ya bar duniya ya bar nau'in mutane uku akwai abbas akwai ba shi da mahaifi bai da mahaifi ko da ya bar duniya sai ƴarsa da bari na na fatima sai matansa to inda a ce za a gaji annabi in ya bar duniya to wa'annan guda uku da mata da 'ya'ya da iyaye ba sa faduwa a gado to wanda za su gaji annabi iyayen shi sai ƴar shi sai matar shi to shi kuma annaba ba a gadon sa ko wani hadisi cikin muslim sha Allah in na samu lokaci zan yi sharhin hadisin da na lura yana daga cikin hadisan da yan shi'a suke dan tada kura yanzu da shi cewa a sayyidina ali ya ce wai abubakar in ne ra'aiki kuma kha'inin kha'inin gadirai na asulai ne wannan maganan ƙarya ne ba sayyidina ali bane ya faɗe ta kuma insha Allah in na samu lokaci zan ɗauko hadisin bitafsil in tattauna ƙadiyar yadda take da izinin Allah to da ba mahaifin annabi ba uwa ba uba yanzu yi yashi na na fatima sai matan shi to yanzu abbas saboda kusancinsa ga annabi wajen abin da ya shafi gado ya mafi sai da na alƙarfi da haka shi zai iya gadon annabi inda gado za a yi amma sai da ali saboda kani ne ba zai gaji annabi ba saboda shi ya sha makance sai ya bi ali to shi sai da na umar da ya tashi sai ya fita tare da shi akwai abbas dan uwan mahaifin annabi liyastasqiya lin nasi dan ya ruƙau wa mutane ruwa faqama al-abbas sai abbas ya miki fa khataba yi khutba wa awjaza ya takaita khutbar wa salla yi salla thumma jasa ala yi sannan ya gurfana akan gwiwoyinsa wa qala yace allahumma iyyaka na'budu allah kai kaɗai muke bautawa wa iyyaka nasta'inu kuma kai kaɗai muke neman taimakonka wannan shine gabaki sirrin suratul fatiha yasa akan wannan ibnu qayyim ya rubuta littafi wato manazil salik eh, madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shi yasa malamai suka ce me bambancin al-isti'anatu da al-ibadatu bayan kuma al-isti'anatu nau'i ne na ibada me yasa da aka ce iyyaka na'budu ba a bar shi haka ba sai aka ce wa iyyaka nasta'in sai al-imam ibn qayyim ya ce saboda mutanen duniya sun kasu gida hudu akwai wanda ya abudullah yakan bauta ma Allah amma idan matsala ta taso masa wala yasta'inuhu bai neman taimakon Allah akwai wanda kuma yasta'inuhu in abu ya taso masa yakan nemi taimakon Allah amma wala ya abuduhu ba zai bauta ma Allah akwai wanda la yasta'inuhu wala yasta'buduhu bai bautan Allah in abu ya taso masa bai neman taimakon Allah shi kuma musulmi su ake ya zama ya abuduhu wa yasta'inuhu yana bauta ma Allah sannan yana neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce Allahumma ghafir lana Allah kai gafara gare mu warhamna sannan Allah kai mana rahama warda annan Allah kai yadda da mu sun man sarrafa sannan sai ya juya fa ma gulma manazila ba su kai gidajen su baraji na suna masu komawa hatta kadu har sai da suka kutsa wato bilgudurani inda ruwa ke gudu tare da tabo Allah ya saukar da ruwan sama an fahimta an anas bin malik radiyallahu anhu anna umar bin al-khattab qala umar dan khattab yake cewa kana idan qahatu mutane sun kasance idan suka shiga fari istisqa yakan nemi Allah ya shayar da su ruwa bil abbasi nan sai kun kaddara il abbasi da addu'ar abbas domin wannan na daga cikin nususun da wasu ke dogara da su wajen addu'a yin tawassuli to Allah ka yi mana abu kaza don wani an gane bil abbas bin abdul muttalib domin inda a ce ana yin tawassuli da zatin mutum don alfarmarsa to ai annabi ko yana dare ko bai dare alfarmarsa nan. da sai in sun tashi tafiya sallar roƙon ruwa sai su ce Allah ka shayar da su ruwa don alfarmar annabi Muhammad kenan bayan annabi ya rasu tahowa wajen Abbas an gane cewa istasqa bil abbasi wannan ya nuna cewa ba da zatin abbasin suka yi tawassuli ba da addu'ar abbas suka yi ne suka yi tawassuli faƙala don ku gane haka cewa ba da shi suka yi tawassuli ba da ne suka yi tawassuli addu'arsa sai ce Allahumma inna kunna na tawassalu Allah mun kasance mana kamun kafa ire ka zuwa gare ka bi da addu'ar annabinka lokacin da yake da rai fatasqina annabi idan an samu matsalar ruwa in an zo wajen shi ba addu'a yake yi ba eh ba shi bane alfazazi yake faɗa cewa yuhallu bihi muzkana tiflan wa yunhalu annabi an shayar da mutane ruwa da addu'a sa lokacin yana yaro sannan bayan ya girma haka ya ci gaba da yin addu'a Allah yana shayar da mutane ruwa saboda addu'ar manzon Allah wa inna natawassalu ilayka da haka yanzu muna kamun kafa gare ka bi ammi nabiyina da ɗan uwan mahaifin annabin mu kaga da addu'ar annabi ɗan uwan mahaifin annabin mu domin inda tawassuli ne da zatin annabi to da annabi ko yana da rai ko bai da rai ta tana nan yana kabari ma za ka yi cewa Allah dan annabi kaman kaza ko kuwa to wannan shine fa in ka faɗa wani sai ce maka makin annabi fasina ka shayar da mu qala sai fa yusqawna fi shayar da su da haka malamai suka ce addu'a nau'i guda uku wajen tawassuli jaza ya halatta ɗaya bai halatta ba na farko a tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula wannan da nassin qur'ani Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau a roƙe su da shi kuma ya faɗa cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر هزوا كرشي هذا إن سنة يمي سنة النبي أقوى التوسل بالأعمال الصالحة سوى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا wannan a tawassul kama kafa ne a wajen Allah da aiki mai kyau sannan akwai a tawassul bi du'a'i rajulin salih neman kama kafa da addu'ar mutumin kirki wannan shi suka yi a nan wajen akbaru dalilin mafi girman dalili a cikin alkur'ani da ya halatta yin tawassuli da zatin wani mutum da sai ku ga ɗan uwan annabi yaƙo lokacin da aka samu waccan matsalar Allah maɗaukacin sarki lokacin da yake cewa اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأعتون وأعتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنني قالوا تالله إنك لفي ذلك القديم الله يأتي فلما أن جاء البشير lokacin da mai bishara ya zo alƙahu ala wajihi fartad da basira da ya ɗauki rigan ya jefa akan fuskar baban sai dawo ya ci gaba da ganin qala sai yace alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamu ai na faɗa muku na san abu a wajen Allah wanda ku ba ku sani ba me ƴaƴan suka ce qalu ya abana astaghfir lana dhunubana baban su ba annabi bane ai da sai su zauna gida su ce Allah dan baban mu annabi yaquba ka yafe mana amma cewa suka ya abana astaghfir lana cewa istaghfir lana dhunubana yanzu tawassuli suka yi da zatin shi ko da addu'a shi da addu'a shi inna kunna kafi shi yasa yace musu qala sawfa astaghfiru lakum rabbi ni kuma zan neman muku gafaran Allah innahu huwal ghafurur rahim an fahimta to wannan shine dan haka sai ma'arakatu na hawan wannan a shekara ta 21 al-muslimuna musulmai sun kasance 30 alfan mutum dubu talatin ne bi iyadati nu'man bin muqarrib da jagorancin nu'man bin muqarrib wa kana al farasawa sun kasance karta hassanu sun tsare garin su walam yakhruju basu fito ba liqital al-muslimin zuwa ga yakar musulmi wa takallama tulaihat al-asadi tulaihat al-asadi yayi magana fa qala yati inni ara anta ba'asa sariyatan kun san tulaihat al-asadi a ba yana daga cikin waɗanda suka yi ko da aka bi aka yaƙe su shi yana daga cikin waɗanda suka tuba yanzu wannan yaƙin da aka zo a shekara ta ashirin da yana daga cikin waɗanda aka zo da aka zo garibin da yake da gano wadda ba a iya shiga sannan su da aka zo yaƙa kuma sun ƙi fitowa ya za ka sun yake ce wato ni ara an taba aka sariyatan ya ba kumandan shawara ce ina ganin abin da ya kamata ta yi ka aika wata ƙaramar runduna ne fa tuhaddiqa wannan ƙaramar rundunar ce ƙoƙari ta jawo hankalinsu wa yunawishum bil sannan wato ta yi fito da su zuwa ga yaƙi wa yahmishuhum wannan rundunar da za a tura ta yi kokari ta je ta abin da za ta fusatar da su fa'iza barazu idan suka fito falitirru ilaina hurraban sai su juyo zuwa gare mu suna masu gudu cewa a tura rindina yar kaɗan yanzu a je a same su idan suka je suka ga rindina ce yar kaɗan wataƙila wanda suke ganin cewa ai in sun biyo ta za su iya murƙushe ta to ta wannan hanya za a ɗauki hankalinsu fa idan a a idan suka koro su a bayansu wanta hau ilaina zamna aidan alal firar yace idan muka je muka tsokano su in suka taso sai mu yanke cewa za mu gudu ne kullu na gaba baki din fa innahum hina idin la yashkuna fil azimati to a lokacin ba ta kokonto mun je sun gan mu ba mu da yawa sun taso mun juya ba mun gudu to a lokacin ba ta kokonto sun dauka cewa mun karye ne fa yakhruduna min husunihim to za su fito daga ganuwar da suka boye dinnan an bakarata abin gabaki ɗayan su akan ci an bakarata abihim shine ja'un mujtami'ina idan mutane suka zo ga baki ɗinsu babu wanda aka rage fa idza takamala kurujuhum to a lokacin in suka fito ga baki ɗayansu raja'na ilaihim sai mu kuma mu koma zuwa gare su wato faja faja ladnahum hatta yaqdi Allahu bainana to a lokacin sai mu fito na fito da su har sai Allah ya hukuncin da ya tsakaninmu da tsileha ya kawo wannan ra'ayin sai abin da za a yi a tura wata kalamar rindina ta je ta ɗaukano mutanen nan idan ta ɗaukano su suka fito da gudu za su biyo su in suka gaba su da yawa za su iya murƙushe su sanda za su je su kamar za su fara yaƙi da su in suka fito suka ga cewa wa'annan sun gudu kuma ba su riya za su ga cewa ya kamata mu bi su za mu karasar da su karyewa ne yasa suka gudu kuma haka aka yi aka tura mutanen da ba su da yawa suka tsokano su sai suka fito ga baki ɗayansu to da ya kawo wannan ra'ayin fastajadan nasu hazan ra'ayi mutane ce ga wannan ra'ayin yana da kyau wa ammara nu'manu nu'mani ya shugabantar alal mujarradati akan ainihin wato wannan aikin alƙaƙa bin amur. wa amarahum an yadhhabu ya umarce shi ce ya tafi ilal albalad zuwa ga wannan garin fa yuhasiruhum wa'adahum ya tsire su su kadai wa bai ne yadayhim sannan ya gudo gabansu. su idan barazu ilaihim idan suka fito zuwa gare su fa fa'ala alqaqa zalika sai alqaqa ya aikata haka falamma barazu lokacin da suka fito min husulihim daga wannan ganuwar da suke ciki نقص القعقاع في قعقاع يجي باب من معه da wanda suke tare da shi baktana mahal a ajimu sai wa'annan ajamawan suke tsammani ana cewa ajami mutumin da ba balarabe ba sannan wanda ba musulmi ba ma ana ce masa ba ajami to sai su wa'annan mutanen suke tsammanin cewa fursa ce da wa'annan mutanen sun kare bari su yi su fa fa'alu ma banna tsuleha sai suka aikata abin da tsuleha yake tsammanin dama abin da za su yi kenan wa qalu suka ce hi hi abisu abisu fa kharaju bi ajma'in sai suka fito ga baki daya walam yabqa bil balad min al muqatalati wato ba wanda ya rage a cikin garin cikin waɗanda za su yi yaƙi illa man yahfadu lahum al abwab sai wanda zai tsare musu kofa kawai waɗanda suke tsare kofar garin su kaɗai aka bari amma ba wanda bai fito ba hattan ta hau ilal jeshi har sai da suka ainihin wato kawo zuwa garin jina wani umarna bin mukarin ala ta bi a ciki shi ni umarna bin mukarin yana nan akan ya riga dama ya shirya wadalika fi sadir na hari juma'atin wannan a farkon wunin ranar juma'a ne fa hazaman nasu sai mutanen fa hazaman nasu sai mutanen suka kare ala musa da matahim akan karo da suka yi da wannan rundunar ko ko fa azaman nasu mutane suka yi azama ala musadamatihim akan cewa to bari su karo da wannan rundunar da ta fito fa nahahu nu'man fi nu'man ya hana su yace, a'a wa amarahum yu'mar fi fi yace Allah yuqatilu hatta tazula shamsu kakku yaki ku bari har rana ta gushi wa tahubbal arwahu lokacin iska ta kada wa yanzil nasr lokacin ne taimakon Allah ke sauka kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'al kuma yadda annabi yake wa alaha nasu mutane suka naci ala nu'man akan nu'man fil hamalati cewa suna so lalle sai sun kai hari falam yaf'al bi bari sun aikata ba dan shine komanda wa kana rajulan sabitan mutum ne wanda yake tabbatacce falamma ana zawali lokacin da lokacin zawali yayi salla musulmi muslimin sai salla ga musulmi sun maraki ba sannan su ya hau birzaunan lahu ahwas birzaunan shi ne yi tsulaƙwa ala gairin arbi mina kairi dokin da larabawa ke amfani da shi wanda ba na laraba ba shi ake ce masa birzaunan sannan ainihin wato al'ahwas shi ne wanda jansa ya ainihin wato yawa kuma ya zamanto yana dab da ƙasa sai ya haushi shi ne ƙaliban min al'arzi ja'ala ya sai ya fara yana tsayawa ala kulli rayatin ƙarƙashin kowace tuta wa yahussuhum sai zaburar da su ala sabr yace musu su yi hakuri dan jihadi sai an yi hakuri da jihadu ta'alimi karantarwa ba za ka yi ta an ba hakuri Jihadu mali ba za ka iya ɗaukar kuɗinka ka bayar ba a aikin addini sai ka yi hakuri ballantana uwa uba kuma wanda Da lahira yana kallo sai sa ai malam duk mutumin da ya fita jihadi a ya gama ganin tashin hankali a rayuwarsu. ko kuwa Allah da kanshi a yakin udu cewa ya wala kad kuntum mannau na maut min qabl an talqahu faqad ra'aytumuhu kun ga mutuwa ana ganin mutuwa ne amma saboda bala'in da aka gani a ranar Allah ya ce fa qadara aitu muhu wa an tanzuru zuru eh? <laughs> wani ya to ya lika na hira ya dawo fa qadara aitu muhu kun gani aka ce ku ya haƙuri shi yasa zaka ga yana daga cikin abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru fi'atan idza laqi fala tuwalluhumul adbar fa har yaje inda yake cewa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum sai ce wasbiru sai kun yi hakuri inna Allah ma sabirin Allah yana tare da hakuri da haka wa yahussuhum yana zaburar da su ala sabri cewa su yi hakuri wa ya'muruhum yana umurta su bis da sai sun samu tabbata wa yuqaddimu ila musulmina yana gabatuwa zuwa ga musulmi annahu yukabbiru al ula yace idan ko kabbara ta farko fatahai wato fataha fa yata'ahabu nasu mutane su shiri ne lil hamalati dan kai farmaki wa yukabbiru thaniyati yace kabbara ta biyu in ko gana yi to fala ya baqa li ahadin uhbatu kada a bari duk wani wanda yake da wani shiri ko tanabi ko tattali to ya zaman ya riga ya gama kuma salisa yace kabbara ta uku in kuka jina wa ma'ahar hamalatu sadiqa to lokacin hali kawai za ku kai ثم sannan sai موقفه inda وإن wata abbatil Furtu. wato tabi'atan azima farisawa suka yi shiri shiri wanda yake mai girma saffo suka yi taho sufufan ha'ila sahu mai ban tsoro fi adadin cikin adadi mai yawa wa udadin da kuma tanadin da lam yura misluha ba a taba ganin irin rinduna mai yawa ba da me da tanadi na sojoji irin wannan wa qad Kasirin kasirun minhum wato da yawa daga cikinsu sun yi ainihin wato abin da ya shafi akan ci ainihin wato tagalgala shi ne idan sashi ya shiga cikin sashi wa ta tagalgala kasirun minhum ba'aluhum fi ba da yawa daga cikinsu sashi ya daga ya da sashi wa alqaw hasaka hadidi sannan suka ainihin wato yi jifa da abin da ya shafi wato hasak ita ce babu waya wara a zuhurin wacce take bayan su hatta la yumkinuhum al-harb wal firar musulmi da suka tashi sai suka sa babu waya a bayan aka suka zagaye ta yadda kada a fara bala'i maka ga kura ta kura ka ce zaka gudu ba ma wajen gudu aka sa babu waya wala tahayyuzun ba kuma wajen da mutum ma zai tashi daga nan ya koma ba ya ce ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru za'afan fala tuwalluhum al ومن yi yuwallihim yawma idin duburahu illa mutahayyizan to ranan ko tahayyiz din ma babu mutahayyiz shine ka ji wuta ta yi wuta ka ce canza location daga nan ka koma nan don samun mafaka a ranar ko ta hayyar sun ma babu kaga an sa babu waya a bayanka kakka gudu sannan ji yadda wuta za ta yi wuta baka da damar ka tashi daga nan ka koma nan haka aka yi ranar ثم إن النؤمان سنن النؤمان بن مقرن كبر الأولى سي كبر تفرقو وهز الراية يجرج زراية فتأحب الناس ومتعني في سكي شل للحملة دن كيف المسي ثم كبر الثانية دي كبر تبي وهز الراية يجرج زراية فتأحب في سكي ساكي شل أيضا ثم كبر الثالثة دي كبر تأكو وحمل وحمل الناس على المشركين دي كيف المسي دانا شيكم الله shikenan sai kwaya biyu wajen kai farmaki waje alatsayitin nu'uman tutan nu'umanu ta fara tankaddu tana ainihin wato yin gaggawa ko tana kai ainihin wato farmaki alal fursi akan farisa kan idadin uƙabi kamar irin wato kai harin nan na gaggafa tsuntsu irin na igul wanda yake kai farauta wajen farmaki alal farisata akan abin da yake farauta hatta ta safa hu siyusi har sai da ta kubba suka yi musafaha da juna ba musafaha ta hannu da hannu ba takobi da takobi ka kawo sara a kawo a kare mutum ya kawo ma sara ka kare ka ga wuta ta tashi a ranar to wannan yakin ai yafi bala'i ai ko kuwa to irin wannan fasaha bai suka yi ba kana kallo ga mutane za su yi sahu ku yi sahu kana kallon mashi da waye da bala'i da tashin hankali haka fa za a yi ba tunda yanzu an harbe ka da bindiga wata cikin minti ɗaya ka tafi lahira eh? Eh? ka daɗe kenan amma masu wuta ga walƙiya mutum yana kallo da mutum kana kallon shi yana kallon ka ya zare makami ka zare haka za ku gaba da gaba da shi to a wannan lokacin faktata lokitalin shadidan suka yi yaƙi yaƙi mai tsani Lammi ohad misluhu wanda ba a saba da irin shi ba fi mawqifin min al-mawaqif mutaqaddima duk yaƙi a wajen tsayawa daga cikin inda suka gabata ba mun faɗi yaƙin yan ridda da aka yi ba zamanin abubakar da to duk yaƙoƙin da aka yi a baya wannan yaƙin da aka yi a nan wajen na ma'arakatu na hawan daɗin nan to shine yaƙin da musulmi suka yi wanda ba a taɓa yin irin shi ba to a wannan lokacin wala sami as-sami'una kai mai ji ana ba da labari bai taɓa jin labari da ji waƙa'atin da wata yaƙi da ta auru ta auku misla ha kwatankwatan wannan wa kataba nasara Allah ya rubuta nasara lil musulmi ga musulmi wannan shine abin da ya faru daga nan sai wafata Khalid bin Walid a wannan shekarar ne Khalid bin Walid ya rasu a shekara ta 21 qala Khalid Khalid bin Walid ya faɗawa wa huwa ala filashil mauti a'a ina ai ba mu tsaya a nan ba malam Usman eh haka za a yi haƙuri mu ƙarasa eh eh a usman ba wajen tsayawa ba ne karfe nawa ne duba a gani eh to shi kenan yawa shi ne dalilin da ya sa kuka ga su suna matsawa sun san inda karatun zai tafi da ka'idar da aka yi da wasu na lokacin cewa kada karatun ya wuce haka shi sa suke matsawa an gani Allah ya sa dace saboda galibin inda muke karatuttuka inda a ce wato muna yin karatun ne don mutanen da suke hudurin karatun da ba za mu yi karatun ba an gani to amma yanzu yadda duniya ta zama gida ɗaya idan kana kuna karatu yanzu masallacin mu masjidu wannan tsilishi wannan wannan ne wannan yanzu masallacin mu masjidu ahlul baiti was sahaba kwata kwata ko da ma ana zuwa a cikin